أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله الأمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته آه الحمد لله وبنجي مدوكاكين سركي أنا جاي من التشوى يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الذنّ ya wanda kuka imani ku nesanci abubuwa wanda yake na zace-zace wanda za a kirkiro a faɗe shi shi sa wani ayan Allah yake gaya mana cewa ya ladina amanu in ja'akum fasiqun bi naba'in fatabayyanu an tusibu qauman bi jahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin wa alamu anna fikum rasulallah ubangiji na ce mana ya kun da kai imani idan har wani ya zo muku da labari to a wannan mahallin labarin sai Allah ya kira shi da fasiqun binaba'in wanda ya zo muku da labari Allah sai ya ce to fata bayyanu ku bincike shi domin fasiqun binaba'in Allah ya kira shi to alal haƙiƙa wannan karatu da zamu yi shi a gurguje nasiha ne kuma saƙo ne zuwa ga al'umman musulmi baki ɗaya hakika ba mu kira shi da sunan raddi ba ba mu kira ta da sunan amsa jawabi ba ba mu kira ta da sunan warware shubha ba saboda shi malamin gadon kai da yi wannan karatu son zuciya da yawa ya shiga cikin abubuwan da yake gabatarwa wanda alal haƙiƙa abin da yake bukata a na farko shine nasiha manzo Allah ce addinin nasiha addini nasiha ne sahabbai suka ce wa annabi sallama liman ya rasu rasulullah annabi ya ce nasiha ne ga Allah da manzanninsa da littafinsa da shi ake yin nasiha hakika karya musulunci haramun ne dukkanin abin da yake mafi muni babu kaman karya. Allah ya gaya mana cikin alkur'ani wailun likulli affakin asim hakika azaba ya tabbata ga mutumin da yake kirkiran karya. saboda yana kirkiran karya yana da yawan laifi wannan mummunan ɗabi'a ne mutum ya zamto mai yawan kirkiran karya. Allah ya ce mana Wailun, lil mukazzibin halaka azaba narko ya tabbata ga mutane wanda suke masu karya masu ƙaryatawa duka wannan mutum yana karyata gaskiya mutum ya zamto ya fada cikin hadari Allah ya mana umarni da wallazi ja bi sadiqi wa saddaka bihi ulaika humul muttaqun ayoyi suna nan burjuk da hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wannan magana da zamu tattauna a kayinta jawabi ne wanda ake ta yadawa na ɗaya daga cikin malamai wanda suke wa'azi musamman wa'azin mata ya yi magana a kan abin da ya shafi masu yin maulidin annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam wanda kafin mu shiga magana abin da ya sa na ce ba mu kira nan maganan amsa ba ko gabatar da jawabi ko warware shubaha na farko abin da yake yi da yawa a cikin wa'azinsa kowa ya sani ba wa'azi yake ba abin akwai takaici idan aka ce mutum irin ka wanda kake hawa mimbarin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam domin jan hankalin al'umman musulmi amma karshe maganan ka ya zama saƙidar zance ne magana ne ya duk abin da ya faɗa shi ba mu'tabari bane a addini mutumin da ya zamto an maka tambari da faɗin abu ba daidai ba za ka faɗi magana idan an zo aka tambaye ka a ina ne tushen wannan maganan za a zo a samu wannan maganan ba haka yake ba wannan yasa shi ya samu ma bamu ɗauki wannan magana a matsayin wata magana mu mu'tabara wanda take buƙatar a tattauna ta a fangen ta ilimi ba da sunan abin da ka faɗa shi za mu mayar sai dai za mu tattauna wannan matsalan ne duba da wasu wanda suna saurara wasu masoya ne wasu kuma masoyan annabi ne sallallahu alaihi wasallam amma suna da kyakkyawan zuciya da sunan bin sunna an ɗauke su an kai su wajen da ba nan ne ya kamata su sauka wannan wajen ba ba a irin wajen maulidi ya fara yin wannan maganan ba mun sani cewa abin takaici abin ban haushi wajaje daban-daban ya yi maganganu kwanan nan ba a saukar ga irin wannan kadiyar ba malam gadon kaya ya zo ya magana a bauchi ya ce ya san yadda ake yin auren jinsi ya san yadda ake yin abin da ya shafi luwaɗi ya san yadda ake kaza a hotel kaza ya ce an kira shi an bashi labari yana cijewa muka shiga cikin takaici muna jiran mu ji cewa hukuma su ɗauki mataki muka dinga kira saboda muna da alaka da wasu a cikin gwamnati musamman kamar shi shugaban hisba wato dan uwanmu ne muna da alaka da su muka yi magana muka ce lallai ya kamata a ce an ɗauki mataki wannan ofis ɗinka ne kamata ya aiki duk binciken da ya kamata a yi an bincika aka samu wannan abin ƙarya ne abun kunya sai gashi gwamnati tana neman a nuna mata wannan wajen da ake wannan abun amma abin ne tabbata kawai molanka ne kirkirarriyar labari ne wanda aka kirkire ta a wannan wajen kuma aka aka bizne ta dan kawai a ce an yi wa'azi ko an jawo hankalin mutane ko ana da wata ilimi wacce take boyayya wannan kuma ba al'adar musulmi bane balle a ce mumini balle a ce malami mai kira zuwa ga tafarkin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama mun ji irin wannan a filin Arafa fatawa kake wa'azi kake ka tara mutane kana musu nasiha da sunan cewa a ji tsoron Allah ka girbo wata magana ka ce wani alhaji ya tashi ya shiga bayan gida zai zaga sai ya samu wata da wani suna zina wal billahi wannan maganin a filin arafa ga bidiyo audio yana yawo ana nasiha a filin arafa amma an gindayi karya an faɗe shi kawai shi shikenan an saba wa'azi da kirkirar karya shi yasa sai zamto wannan maganganun ka ya ne a addinin musulunci matukar da a ce a zamanin karban hadisi ne to banganan ka ba da a ce hadisi da ifi ba ba za a ce maturudi ba a ba da a ce ittirabi a wannan maganan ka hadisi ne kazi ba makzu wannan karya ce da an ji za a ce wannan ƙarya ne domin an jarraba ka ba ɗaya ba biyu ba kwanan nan mun san kadiyar da ta faru da nosin abinda ko shekaru bai yi ba ƙungiyar nosin na najeriya suka fito suka ce za su kai shi kara in ma ya zo ya nuna don cewa ba aiki ake da daddare ba kawai abin da suke kaza da kaza ne mun ji labarin nan an san duk abin da ya faru kungiyar nosin suka tashi suka ce su basu yadda ba malam yana bata musu suna ya zo ya kawo wanda suke aiwatar da wannan abin karshe shi kenan ya fito ya ce ya bada hakuri dan uwanka wanda kowa an san shi da fitina a garin Bauchi ya fito ya maka shaidan cewa kai ba mota bari bane bai kamata a dauki magana daga bakinka ba domin me yasa yace hakan nan aka dinga tara malamai ana turo su su zo ba gwamnatin Bauchi hakuri don sun dage sai ka nuna musu wannan wajen don su dauki mataki akan wajen ko kuma in ƙarya ne su dauki mataki akan ka yaushe yaushe ne kan aka yi kazafin nan ga Maulana Prof Ibrahim Makari professor ibrahim makari aka masa kazafi makamanciyar wannan Karshe haka ka zo ka dinga kyafta ido kana bada hakuri mu yan maulidi ba ma bukatan sai ka kyafta ido ka ba mu hakuri abinda muke faɗi mu ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ƙarya baya daga cikin abin da zai sa mu yi ƙarya baya daga cikin abin da zai sa mu yi balle kuma abin da ya shafi yanzu kana so ka fita daga babin makaryata ka koma babin jahilai don abin da kake korewa ilimi ya tabbatar da shi kai gwamma jahili akan wanda ya sani yake yin karya, ta iya yi wa wannan maganan ma kana sane kake shato ta kake shirarota ya kamata 'yan uwa musulmi su sani musulunci fa ba kayan wani bane musulunci ba addinin wani bane shi kadai da zai saka ta ce daga mu sai familin mu ko mu sai yayan gidan mu kowa yayi addinin sa da ka fahimta babu dole kai addinin ka yana daga cikin abin da yasa da yawa muke gabatar da raddi shi idan an ce raddi ma'ana martani wani ne ya faɗa abu kai ka zo kake so ka warware maganar da ya faɗa amma ba kai ne ka kai suka ga wannan mutumin ba raddi ya fi sauki akan wanda shi ne ya fara domin walbadi azlam wanda ya zo ya kirkira abin shi ya fara to kafin mu je ga jawabi yan uwa wannan abin da yi wa yan maulidi ya saba yinta kuma abin mamaki a cikinta akwai maganan da kwafi ne wanda za mu saurari maganan daga bakin shi kafin nan mu masa warwara insha Allah a ilmance ba dan wai shine wannan ne bukatun mu ba na'am bismillah mai ahalari ya ce akwai a ishmawi akwai shi a iziya akwai shi a risala akwai shi a askari duk wani littafi na duniya ba za ka gan shi ba to su ahlus suna in kaga sun yi abu to akwai nassi da ya ce a yi kana yin wani abu ahlus suna ba babu dalili za a yi ta kiranka ana cewa wannan fa daga ina komin girman ka wala yanzu ko a karatun nan ba muna yin karatun nan ana je ba yanzu da zan kuskura in ce muku ku yi wani abu Ina fita za a ce wani malam wannan abun daga ina wallahi da zan kuskura yanzu in ce ku yi wani abu in ba da umarni a yi wani abu babu shi a littafi wanda babu umarni malam daga ina malam waye ce a yi wannan a ina aka samu wannan ko za a sanar da mu inda aka binciko wannan karatun wallahi haka za ka ja rubdugu saboda me aƙidan mu ta ginu ne akan a gaya wa mutane daidai kuma a gaya wa mutane abin aka karanta a littafi wanda wasu malamai magabata suka faɗa suka ce gashi ai wannan abun to da haka aka gina da'awar sunna to shine zaman lafiya amma shi dan bidiya a ba a tambayarsa ku je ku yi kawai su cewa ma suke duk wanda ya zo yi wa malamin tambaya to bai zai rabauta ba malami ya zo ya ce za ka zo ka ji kana tambaya sai ce wani ce wani ne yan karshen zamani marasa kunya amma ga qur'ani duk ya ta maganar ya tsalo suna tambaya qur'ani ne ko ya mana tambaya to jama'a wannan shine bambanci tsakanin da'awa da kuma da'awa ta bid'a abun a fili yake karara subhanallah shi sun samu dama su ta zagin malaman sunna su ta zagin da'awar sunna saboda suna ɗora mutane ne akan me akan ra'ayi akan son zuciya su ko malaman suna kullum kokari suke yi su ɗora mutane akan gaskiya akan daidai amma ba wai ba sa kuskure ba ne malaman suna suna iya kuskure idan mutum ya kuskure to na'am yanzu wannan jawabin da shi ya gabatar a mun ji abubuwan da ya faffada wanda mun gutsiri daga nan da kafin nan mu je gaba na farko daga cikin jawabin da ya yi ku saurara abin da ya faɗa ya kamata magana ake akan maulidi amma sai ya ɗauko da cewa wai da sunan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da sunan soyayyar manzan allah ana rawa ne kawai da kaɗe-kaɗe ranar maulidi iya rawa ake yi da kaɗe-kaɗe domin idan ba iya wannan bane ai ya san menene maulidi yanzu abin da masu maulidi suke a watan rabiul awwal da sunan san manzan Allah rawa ne da kaɗe-kaɗe wanda ake gabatarwa dinnan. nan wannan abun akwai shi a cikin ahadari akwai shi a cikin ishmawi akwai shi a cikin iziya akwai shi a cikin littattafai ya kala littattafan fikihu wanda wannan abun tambaya ce wanda ba shi ne ya kirkire ta ba tambaya ce wanda ya fara gabatar da ita shine malam jafar mahmud adam wanda malam jafar na daga cikin abunda malamai suka wato ɗaliban ilimi suka ji masa kunya a cikin tambayoyin da ya yi wanda bai kamata a ce kamarsa da ake masa tsammanin yana da haddan alkur'ani ake masa tsammanin cewa yana da ilimi gwargwado na leke-leke a cikin littafi ya yi irin wannan tambayan ba domin ita kanta tambayan babu kamshin ilimi a cikin wannan tambayar idan ana magana a babin siyar yaya kuma za ka tafi ka tafi babi na fiƙihu ana maganan sira ana maganan sira kana maganan wai a ina aka zo da maganan maulidi wannan wanda ya fara gabatarwa da shi malam jafar ne kuma shi malam jafar malamai sun tabbatar masa cewa wannan abin da ya yi ya daga cikin mafi kuskure matsala ta ilimi da malam jafar ya yi a duniya na tambaya wanda tambayar jahili bai kamata ya yi ta ba balle malami littattafai suna nan burjuk wanda suke magana akan maulidin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma sai ka ɗauki wasu wanda a cikin littafin abun mamaki ƙawa'idi Ba ka ma yadda da littafin ba Ba ka yadda da abin da ke cikin littafin ba kuma kana kafa dalili akan abin da ya zo cikin sa addini ne wanda wannan gyaran ya kamata a ce tun da an yi wa malam Jafar Mahmud Adam Allah ya ji kansa kai da ka zo sai ka tsallake wannan barnan ba za ka kanta ba domin shi yayi a lokacin rashin sani domin shi abin ilimi ya buya masa ya aikata shi kai kuma yanzu tun da ka zo zamanin da an ba da amsa an ba da hujja an yi ta fai, an kaɗa hazo to ya kamata ce kai ka tsallake wannan abin amma sai ya zamto da shi har yanzu a fagen ilimi kai baka ma da shi wannan gyaran ba kana kan wannan barnan saka wannan tambayan ita kanta tambaya ce wadda jahili ne yake wannan tambayan wai ya ce wai qawaidi bai ga maulidi ba iziya bai ga maulidi ba risala bai ga maulidi ba ahdari bai ga maulidi ba to ai me ahdari din nayi maulidi me qawaidi din nayi maulidi me iziya nayi maulidi sufi ne ma me dariqa ne dan dariqa ne yaushe ne ya zamto addini ya taru a cikin qawaidi da ahdari da ishmawi da iziya wannan kaga ita kanta tambayar tambaya ce wacce take kuskure wanda za mu zo mu amsa ta sannan bayan wannan maganar tambayar da za a yi maka yanzu idan ka tafi akan wannan tambayan cewa duk abin da bai zo a cikin kawa'idi ba ba addini bane yanzu tambaya kenan auren sai tunar Aisha to da sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shin ba a yi ba an yi auren sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai tuna Aisha to bude mana a cikin kawa'idi ka kawo auren ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da sai Aisha buɗe mana a cikin ƙawa'idi ka kawo mana hijiran manzon Allah sallama daga makka zuwa madina buɗe mana a cikin ƙawa'idi ka kawo mana saukar da suratul bakara buɗe mana a ƙawa'idi ka kawo mana saukar da suratul ali imrana buɗe mana a ƙawa'idi ka kawo mana sunan sahabban annabi sallallahu alaihi sallama dukka ka san babu mu je ƙawa'idi ba mu labarin yaƙin badar ya aka yi ba mu labarin yakin hunainu ba mu labarin yakin lahzab ba mu labarin yakin kaza dukka shin kana nufin in ba ba kawaidi yanzu ba a yi su ba kenan kaga wannan tambayan ita kanta farko jahilci ne a cikin ta jahilci ne na farko na biyu kuma tana da ishara da kin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama domin wannan matsalan dan kawai ta rabu da girmama annabi ne yasa sai aka tattale ta a iya cikin kawaidi da an san ba wannan babin yake tattaunawa ba idan muka tsallake wannan hatta qira'at na alqur'ani ba sa cikin qawaidi akhdari ishmawi iziya ba sa ciki za a koma ilmul qira'at ne komai da fannin sa a yanda ake zuwa a tambayo shi daga kayi tambaya a lokacin da ake bayani akan geography kai kuma ka tashi ka zo kai tambaya akan abin da bai shafi wannan fannin ba an san kai ba ma ɗalibi bane a wannan fannin wannan yake nuna cewa raunin wanda suke kin annabi sallallahu alaihi wasallam makiya annabi da suke neman sai an daina ba da labarin manzan Allah sallallahu alaihi da sunan maulidin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sannan kayi awar cewa babu littafi wanda yi magana akan maulidin manzan Allah wanda ina faɗin muku wallahi ina ƙara nanatawa wannan ya faru da ni ido da ido tun ma ba yau ba sama da shekara kusan sha takwas wani bawan Allah ya ji irin wannan maganar da aka yi irin wannan tambayan ta jahilci ya je yake faɗa a wani gari har ya dinga yin cingu da shi da aka zo aka gaya mana muka tashi muka ɗabi littattafai sai da muka tafi da littafi 48 wanda dukka suna magana ne akan maulidin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kuma kowane littafi mun buɗe mun karanta abin da ke cikinsa. gashi nan kaza amma a yanzu hakan nan a zaman da nake akwai littafi ɗari da goma a tare da ni wanda dukkaninsu suna magana akan maulidin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam littafi ɗai ɗari da goma to irin wayannan tambayan jahilcin tambaya ne na ni ban sani ba ba ni da ba za ka ce babu a littafi ba sai ka ce ina neman yanda aka ce akwai maulidin manzan Allah a littafi sai masu maulidin sai su ɗauko su buɗe maka su ce maka kaga gashi buɗe littafi kaza gashi buɗe littafi kaza gashi lokacin da baka samu wannan ilimin ba sai ka ce babu amma rashin riskanka ba shi ke nuna cewa babu ba amma mu saurari irin tambayan da yayi da kuma amsan da zamu bayar akan wannan tambayan na'am wannan mutum da kada-kada da ake a titi da sunan ana son Allah mhm. wannan wanke-wanke da kaɗe-kaɗe da ake a titi da sunan ana son annabi ana kaunar manzo Allah a watan maulidi don Allah to na'am wannan wake-wake da kaɗe-kaɗe da ake a cinci, da sunan ana son annabi ana ƙaunar manzo Allah a watan maulidi don Allah akwai shi a ƙawa'idi akwai mai ahalari ya ce a yi akwai a ishmawi akwai shi a iziya akwai shi a risala akwai shi a askari duk wani littafi na duniya ba za ka gan shi ba to su ahlus sunna in kaga sun yi abu to akwai nasi da ya ce a yi yin wani abu ahlus sunna ba babu dalili za a ta kiran ka ana cewa wannan fa daga ina komin girman ka wala yanzu ko a karatun nan ba muna yin karatun nan ana je ba yanzu da to alhamdulillah mun ji maganan da ya kawo cewa maulidi na annabi sallallahu alaihi wasallam da ake yi a ranar wato sha biyu ga watan rabiul awwal babu shi a kowane littafi duk wani littafi na duniya ba za ka gan shi ba wanda wannan maganar wato yana daga cikin abin da mutum zai ji kunya a matsayinsa na ɗalibin ilimi ya ga wani ya yarda cewa shi malami ne ya zauna a mimbari yana ba da fatawa ya naɗa kansa rawanin girman kai amma kuma zai na da'awa alal itlaq cewa babu kaza ko akwai kaza kuma ka je ka duba ka ga babu idan ɗaliban ilimi suna bi na masu yin adalci su saurari maganan da malamin ne yake faɗi game da cewa dukkanin littattafai babu wajen da aka yi magana akan maulidin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda wannan da'awar kafin ya fara na faɗa malamin da ya fara ta shine Sheikh Jafar malam Jafar kai malam Jafar da ya fara yin wannan fatawar malamai sun ji masa kunya domin abun kunya ne a matsayinsa na malami ya yi wannan tambayan a mahallin da ba ma mahallinta ba domin ita kanta tambaya akwai tambaya na ilimi akwai tambaya na jahilci tambaya na ilimi shine kai tambayan abu a mahallinsa kada kai tambayan abu a wajen da ba nan yake ba yanzu yadda ya tambaya akwai a kawa'idi akwai a akhbari akwai a ishmawi akwai a iziya la haula wala quwwata illa billah a ga ɗaliban ilimi da su nake kamar yadda na faɗa cewa ba komai ne a cikin jawabinsa mu za mu ɗaura mu ce za mu bada amsa ba domin shi maganarsa saƙiɗa ce duk abin da wannan malamin zai faɗa yana buƙatan a yanzu ya koyi faɗin magana daidai domin duk wanda aka kama shi ƙarya da ɗaya da biyu da uku kullum wa'azin shi ne wata ta kira ni ta ce an yi kaza wani ya kira ni ya ce an yi kaza wancan da ta kira ni ta ce kaza wata ma da ta ce mijinta malam wata rana da dare haba karmakallahu addini ba da wannan ake shirya addini ba ka shirya addini da dalili ka shirya addini da hujja kuma da a ce kai kana maganganun ka ne ba komai ka je ka yi wa hadis bihi wala wala haraja amma ka zo ka shigo da sunan cewa za ka shigo fagen addini a ilmance sannan kuma ka kawo irin wa'innan labarin to kaga wannan za a mai da kai ne da hujja to amma kamar yadda na faɗa ba mu buƙatar mu ba wa wannan malamin amsa don maganganunsa ba hujja bane a addini don ba ni ne na faɗi wannan ba dan uwansa a nan garin shi ya ce wannan mutumin ba hujja bane sai ka zo ka zo ka yi ta maganganu ka yi ta faɗin abin da ba haka ba sai a samu malamai mu taru mu dinga zuwa muna ba da gwamnati haƙuri <laughs> astaghfirullah wala ba da sunan izgili bane amma abin dai ya damu dan uwansa ne akan cewa shi ba hujja bane a addini wannan kuma dan uwansa ne na garin mu dan uwansa na garin mu shi yake faɗin wannan magana idan dai kaman dan uwanka na garin mu zai ce kai ba hujja bane a addini to ta yaya kai kuma kake so sai ka kaka ba mana sunna irin taka zan tabbatar da cewa wannan maganganun da malam min nan yayi gadan kai yayi su ne a rashin sani magana na farko da ya faɗa na cewa babu littafin da aka yi maganar maulidin manzon Allah na gaya muku wallahi ba cika baki ba ga littafi ɗari da goma a tare da ni a yanzu littafi ɗari da goma kamu ɗaya zan kama littafi guda talatin a jere kuma don kawo sunan littafi akalla wanda ɗalibin ilimi zai je samu wanda ya shekara dubu akwai maganar maulidin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya shekara dubu wanda har zuwa yau alal yaƙin wannan ba maganan cika baki ba da gasken gaske babu wani wanda ya zo da dalili don ruguje maulidin manzan Allah wanda muka ce wannan dalili ne mun fahimci cewa dalili ne mu bashi inda mun ga dalilin wallahi za mu karba ko mu tabbatar da wannan dalilin mu yi addini da shi domin addinin mu dalili muke nema amma sai dai kaga mutum yana ta zage-zage yana ta kasafi yana ta sharri wanda shi da yake wannan maganan da za a ce za a mai bulala na irin kalaman da yake faɗi wallahi bayansa ba zai saura ba duk jikinsa sai an zane to amma abin da nake so mu tabbatar shine shin abin da ya faɗa na ilimi ita kawai muke so mu tattauna haka yake shin dukkanin littattafai babu wani magana akan maulidin annabi sallallahu alaihi wasallama kamar da yace akwai a kawaidi ko akhdari to amsa na farko akhdari da kawaidi tabbas ba maganan maulidi a cikin kawaidi kamar yadda babu maganan yakin badar a cikin kawaidi kamar yadda babu maganan auren sai tuna aisha a cikin kawaidi kuma an yi su amma kuma babu kawaidi amsa na biyu akhdari da yace akwai maulidi a cikin akhdari tabbas babu maulidi akhdari akhdari bai bayanin maulidi ba amma mai akhdari yana maulidi mai akhdari sufi ne hasali ma dan dariƙa ne to ashe rashin kawo shi akhdari ba shi na babu ba domin mai akhdari da ya kawo dariƙa a babin farko ya kawo ɗarikarsa. amma abinda muke so mu faɗi shine ismawi ya kawo ɗarikarsa. sannan kuma wannan mai iziya ya kawo ɗariƙarsa amma wannan kuma bai sa ce babu maulidi ba a akwai maulidi kamar yadda a cikin akhbari babu yakin badar babu yakin uhudu babu zaman sai na da manzan Allah babu hijiran ma'aiki babu haihuwan annabi babu wafatin manzan Allah ashe wannan bai nuna kuma cewa don babu akhbari kuma korarre ne a babin ilimi ashe tambayan ta farko jahilci ke sa mutum ya buɗi baki ya ce wai a littafin akhdari bai ga maulidi ba to akhdari an ce maka anan addini ya tsaya ko ka ce a ishmawi ba ga maulidi ba an ce maka ishmawi anan addini ya tsaya ko me ishmawi iya littafin da ya rubuta kenan to abin da zamu je na gaba shine yanda kuma ya ce a littafin duniya ka babu bayanin maulidi to jahilci ne a cikinsa don ilimi ya tabbatar da akwai ilimi ya tabbatar da cewa a littattafan duniya da yawa akwai littafin maulidi wanda ni na muku rantsuwa ga littafi ɗari a gabana wanda kuma zan kamo littattafai burjuk kuma in karanto su a yanzu kuma dukkaninsu suna magana akan maulidi a ciki akwai wanda suka shekara dubu kuma sun yi bayani akan maganar maulidin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan shafi da mu fara bayani ɗaya daga cikin manyan malaman nan al muhaddis al-hafiz abdurrahman ibn ali ash bi abil farj ibn al-jawzi ibn al ba ibn al-qayyim al ba a'a wannan al-hafiz ibn al ya shekara yau barin shi duniya kusan shekara dubu ne babu kaɗan domin hijira na shekara ɗari biyar da casa'in da bakwai ya bar duniya barin shi duniya saka ya shekara a duniya haihuwarsa ya fi shekara dubu a duniya alhafiz ibn al ya rubuta littafi sukutum da guda wanda ya mata suna da al'arus wannan al'arus din littafi ne wanda yake magana akan maulidin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama daga farkon zama hatta shi wannan malami ne da shekarar dubu a duniya sannan idan muka tafi gaba za mu sake ɗauko الإمام المحدث المسند الحافظ أبو الخطاب عمر ابن علي ابن محمد المعروف ابن دهية الكلبي ابن دهية إنن يا ربط للتافي وان دي متى سنة التنوير في مولد البشير النذير يو برين ابن دهية الدنيا كوي يا شكرا شكرا كسن ريترا يا شكرا دبرن دنيا ابن دهية الكلبي يا شكرا شكرا ريترا دبرن دنيا سنن idan muka tafi gaba al'imam shekul qurra ɗaya daga cikin malamai na ilimin ƙira'a, wanda alhafiz ne almuhaddis ne sannan masanin ilimin hadisi ne sahibul isnad abul khair shamsuddin muhammad ibnu abdullah al a ash-shafi'i wanda mun san menene al jazari mun san jazariya wanda ya rubuta akan ilimin Alkur'ani. wanda al jazarin nan ya rubuta littafi mai suna arafu tarif bil maulid sharif shi ma barin shi duniya yau tun hijira na shekara shida da sittin ya bar duniya wanda wannan shi ma ya shinshini kamshin shekara dubu da barin duniya idan mun tafi al mufti al-muharrik al imaduddin Ismail ibn Umar ibn Kathir wannan kuma ibn Kathir din ibn Kathir na da tafsiri na ibn Kathir ibn Kathir ya rubuta al-bidaya wa nihaya na ibn Kathir ibn Kathir ya rubuta littafi sukutun mai suna Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam kuma ina da wannan littafi dai na Maulidin Annabi ina da sharhinta na Maulidin Annabi kuma littafi ne da ya akan Maulidi ibn Kathir kuma almajirin ibn Taymiyyah ne sannan ya rubuta littafi na tafsiri ya rubuta littafin tarihi ya yi littafi daban-daban daban to ibn Kathir ya rubuta littafi littafi wanda dr salahuddin almunjid ya yi ma wannan littafin ta haƙiƙi wannan littafi din nan na ibn kasir ne kuma littafin nan an mata sharhi an mata abubuwa daban-daban ibn kasir almajir ibn taymiya yana littafi sukutun mai suna maulidin annabi muhammad sallallahu al-imam al-kabir abdurrahman ibn al-husayn ibn abdurrahman al-misri al Iraki, Alimam iraqi Iraki, wanda an haife shi jira shekara 725 amma al-hafiz al-iraqi din nan ya bar duniya jira shekara 808 ya rubuta littafi mai suna al hani fil mawlid sani ya yi magana ne akan maulidin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam al-imam muhaddis al-hafiz muhammad ibn Abibakar ibn abdullahi al-qaisi ad-dimashqi wanda aka fi sani da al-hafiz ibn nasir ad-din ɗaya daga cikin masu kare ibn taimiyya a duniya wanda sai da ya littafi raddi sukutum da yake tabbatarwa akan ibn taimiyya al-harrani shekul islam ne har ma ya mata suwa da ar-raddul wafir alaman za'ama anna man samma taimiyyata shekul islam kafir wannan littafin ya yi raddi ne akan kare ibn taimiyya amma kuma yana da littafi sukutum da yake bayani akan maulidin annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallama wanda ya rubuta littafin nan ba littafi ɗaya ba ba littafi biyu ba littafi na farko ya yi mata suna jami'ul athar fi maulidin nabiyil muhtar wanda mujalladi uku ne dukka akan maulidin annabi muhammadu kuma wannan mutafani ne akan ibn taymiya amma ya rubuta littafi akan maulidin manzon Allah sallallahu ba mujalladi ɗaya ba mujalladi uku sannan ya ƙara rubuta littafi mai suna al-lafzur fi maulidi khairul khalaiq wannan ita ma littafin ya rubuta an buga a haramin makka wannan kuma fa ɗaya daga cikin mayun ibn taimiyya ne ya ƙara rubuta littafi na uku a kan maulidin manzan Allah mai suna littafin nan mauridus sadi fi maulidil hadi wannan littafin ya rubuta shi a garin makka wanda an rubuta kai a garin madina an buga wannan littafin tana nan kuma duka na almajiri ne daga cikin almajirai ibn taimiyya ya rubuta littafi ɗai ɗai ɗai guda uku a kan maulidin annabi kai yanzu ka bigi kirji kaman ka zaga duniya bangonta mabuɗar rana da mafaɗanta ka zo ka yi da'awar ilimi ka ce babu kuma da'awar wa na nafi ba na isbati ba kana gadon kai kai wannan abun kana gadon kaya ka ce babu littafi ko ɗaya babu littafi ko ɗaya duk wanda ka je ya cika baki akan maulidi ba zai iya dai a zauna tattauna da shi ba ko da rawaninsa gammonsa yana taɓa gajimare kawai sai dai mutum ya dinga faɗin magana a gaban almajiransa a mai kabbara ya ɗauki bidiyo ya yi ƙarya ko ya yi labarin mata shi kenan sai ya tashi tafi amma ya san in ana maganar mulidi ya san abin da ake nufi idan muka tafi malami na gaba mu sake ɗauko muhammad ibn abdurrahman alkahiri wanda ake faɗin sa Al'imamu imamu Al'imamu al-imamu sahawi din nan almajirin ibn hajar al-askalani shi ma ya rubuta littafi wanda littafin nan da ya yi ta akan maulidin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mai suna al-fakhrul alawi fil maulidin nabawi littafi ne da yake yi don girmama maulidin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wanda shi ma malami ne daga cikin malaman duniya al-Imam sakhawi a fannin ilimin hadisi huwa man huwa in ka tambaya da a ga wai al-Imam sakhawi idan muka sake tafiya za mu je mu dauko al-Allamatul Faqih As-Sayyid Ali Zainul Abidin Samhudi wanda shi ma jinin ma'aiki ne al-Hasani jinin Annabi sallallahu alaihi wasallama mu'arrikhul Madinatul munawwara kuma ɗaya daga cikin masana tarihin madina na annabi sallama an haife shi jira shekara ɗari tara da goma sha ɗaya. shi ma ya rubuta littafi akan maulidin Manzan Allah mai suna al-mawaridul haniya fi maulidi khairil bariya ya rubuta akan maulidin annabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam to kaga idan ko ya tabbata wayannan littafan bayan ga su suna hannunmu muna rike da su kai kuma kana ce duk duniya duk littafan duniya yadda ka jin na haka ya faɗa duk littattafan duniya babu littafin da aka yi magana maulidi wanda na faɗa cewa za mu iya kirga littafi daidai har mu kirga littafi ɗari da goma wanda muna da littafi a nan yanzu a zaunen da nake nace ga littafi guda talatin a gona wanda dukkaninsu na zakulo su na saka su na maulidi ne wallahi rantsuwa ba kafara a yanzu a zaune da nake banda littafin da nake da su littafi ɗari da goma wanda duka suna magana akan maulidin annabi Muhammadu wasu sun shekara dubu yau a gadon kaya kawai sai ka ce babu dan kawai in ka ce babu shikenan wanda suka yadda da kai sai maulidi sai daina maulidi bai kamata ya zamto idan an yi karya wa nosin an yi karya a filin arfa an yi karya a ina an yi karya bai kamata kuma ta a dubi taron masoya manzan Allah kunzumin su a ce su ma za a musu karya ba wannan karyan kuskure ne a a fagen ilimi ya kamata a tsaya iya labarin wacce ta kira ni ko wani ya kira ni amma a shigo wannan fagen kuma da sunan cewa da wannan ne mu za a mana kallon yan bid'a kai kuma ba kallon mai kara sunna da ƙarya da ƙarya ba a kara sunna kara sunna da ilimi da dalili ko da mutum ba shi da ilimi idan ya zo da gaskiya zai fi ka hujja wannan shi shine abin da kullum muke kira a kai mutum in yana so ya ƙara kimarsa to ja bakinka ka yi zip kai shiru tsit amma in kai magana akan abin da ya shafi ilimi wanda mu kuma an saka hannunmu da yatsunmu a kai to za mu zo mu biya maka kada na shinya lokaci ina da karatu mai faɗi a gaba domin maganan da ya yi ya yi maganganu wanda karerayin suna da yawa daga cikin ƙaryar da ya yi ya ce babu littafi wanda ya magana akan maulidi kamar yadda na gaya muku Ibnu taymiyyah al-harrani ko ya da littafi iktida siratal mustaqim wannan littafi ɗin a cikinta ya yi magana akan maulidin annabi muhammadu kai kuma ka ce babu maulidi ibn taymiya yayi magana akan maulidin manzon Allah cikin littafin sa iktida'us siratal mustaqim yayi bayani akan maulidin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amma wayannan littafai nake faɗi sukutum wanda gaba ɗaya littafin akan maulidi ne to bari mu je gaba idan muka ɗauko al-hafiz wajihuddin abdurrahman ibnu ali ibn muhammad shaibani al-yamani az-zabidi ash-shafi'i wanda ake ce mishi ibn dubai ibnu ibnu daiba wannan ibn daiba wannan malami din ya rubuta littafi akan maulidi madadin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam idan muka sake gaba al-allamatul faqih al-hujja shahabuddin ahmad ibn hajar al-haythami shi ma rubuta littafi mai suna itmamun ni'ima alal alam bi maulidi sayyidi waladi adam ya tabbatar da maganar maulidin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam idan muka sake komawa malamai da damu ci gaba da kawo su wanda dukkaninsu sun yi magana akan maulidin annabi sai dai shi wannan malamin bai san da su ba ya ji maganan malam jafar mahmud adam wanda malamai sun tabbatar wa malam mahmud jafar mahmud adam cewa malam jafar kayi kuskure kuma abin da kai nan ya sa ɗaliban ilimi da su na ganin cewa wa wato rauninka kusurinka a fannin ilimi ina ma da malam jafar duk jawaban da ya yi iya kokari bai faɗi wannan maganan ba wanda duk ran da wani ɗalibin sai maimaita wannan ɗalibin zai faɗa ramin da malam jafar ya faɗa malam jafar shi ya fara faɗin wannan maganan a cikin malaman da muka ji labarin su a Wahabiyya. su zo su ce ai babu maulidi a cikin akhdari babu maulidi a cikin qawaidi in addini ne ina yake sai muka ce to addini suna nan da yawa wanda ba su cikin qawaidi da akhdari hadisin annabi dai addini ne amma yanzu babu yanzu in ɗauko bukhari in saka maka in ce ka nuna ita kawaidi kai da ai tashin kiyama in ɗauko suratul baqara in ce nuna ita cikin kawaidi sai da ai tashin kiyama ashe ba haka abin yake ba ka tsaya ka duba abin daga wajen malamai idan muka sake gaba yan uwa za mu ɗauko ibnu jubair wanda ibnu jubair din nan an haife shi yau da haihuwansa shekara dubu ɗaya da ɗari nawa yau muke da ɗari hudu nawa yau muke hijirar ma'aiki da arba'in da biyar ko? dari hudu da arba'in da biyar to wannan dari hudu da arba'in da biyar din yau shekaran shi dubu da biyar a duniya dubu da biyar da haihuwansa shekara dubu da biyar amma ya hakaito mana yadda ake maulidi a garin madinan manzan Allah ba a Pakistan ba ba a Kazbakistan ba ba a kasbalanka ba a garin manzan Allah yadda ake maulidi shekara dubu da biyar aka haife shi amma ya hakaito mana ibn jubair arhala menene ibn jubair ya hakaito mana idan muka ɗauka ibn jubair ya faɗi yadda ake maulidi a garin makka garin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yana faɗin irin yawon da ya a duniya da babban mamaki da ya gani daga ciki ya ga maulidin manzan Allah a garin Makka shi Ibn Jubair da kansa yake faɗin wannan magana yake cewa idan ranar maulidi yayi rana ne da garin Makka Madina za a buɗe za a buɗe garin saboda za a buɗe wannan garin ne saboda duk kowa ya shigo hatta cikin raudan manzan Allah a wannan lokacin akan bude ranar maulidin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama wa yadkhuluhu jami'ur rijali tabarruk duk mutanen duniya za su shigo cikin garin Madina za su shigo cikin raudan annabi don neman albarkan annabi a ranar haihuwar annabi domin ranar maulidi inji ji rahala yace kuma haka din ne yana faruwa ne fi kulli yawm ithnain min shahr rabiul awwal duk ranar litinin ga watan rabiul awwal idan ya zo sha biyu ga rabiul awwal to sukan yi kokari ko da ba ranar sha biyu bane ran litinin dai a ranar da kafin manzon Allah su bude kowa ya zo ya shiga ciki dan ya nemi albarkan sayyidur rijali annabi muhammadu ya ce domin a wannan watan ne aka kafi manzon Allah idan mutum ya ɗauko rihilatu ibnu jubair shafi na 82 mujalladi na farko zaka ga wannan bayanin akan yanda ake maulidin annai Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi sallama idan muka sake gaba na ga wasu suna rubuta min sun bi adadin da muka bi na ga sun sa 46 to idan muka sake gaba za mu je ga malami arikin malami ne dattijo a fannin ilimi shi ma ya tabbatar mana da irin wannan maganan cewa lalle ana yin maulidin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa a wannan shekarun a wannan lokacin misali mu dauko al-Hafiz Abu Shama wanda al Abu Shama barin shi duniya yau kusan shekara 800 ne da wani abu domin ya bar duniya hijira na shekara da biyar barin shi duniya to idan aka cire 775 kaga shekarun da yawa to amma shine malamin al-imam an wanda yake da al-minhaj sharhin sai muslim to shi din dai malaminsa shi ma ya yi bayani akan maulidin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda na faɗa lokaci ba zai bar ni ba na in daddala dukkanin littattafai da suka yi magana akan maulidin manzan Allah amma ɗaliban ilimi su san dai cewa akwai wannan abun wannan malam na gadon kaya abin da ka faɗa wannan wajen ma kamar yadda ka ji tsoron wato ƙungiyar nosin ka fito ka ba su haƙuri to mu masu maulidin masoya annabi mu masoya manzan Allah ba ma bukatan ka fito ka ba mu haƙuri ba he kunyata ka ba kawai ka yi wa annabi salati idan ka annabi salati mun yafe maka wannan abin da ka faɗa tun da Musa ya manzan Allah ne salati ɗaya in kai wa manzan Allah da niyan abin da ka faɗan nan ka gane kuskure ne wallahi mun yafi maka domin ba mu jin daɗi mu ganka a matsayin ka na malami ka yi kifi kifi da ido sannan kuma ka zo kana ce a'a wannan maganan ba daidai bane kuma shawari dan gaba ka daina irin faɗin maganganun da ka san baka da asalansu duk maganar da ka san baka da sa wala takfu ma laysa laka bihi ilmin amma idan muka tsallake yan uwa maganansa mu ƙara kare maganan na gaba domin mu ba da amsa akan maganan da ya ƙara faɗi domin da wannan ne zai zamto mun masa adalci mun ji abin da ya faɗa kafin nan muke magana a kai na da sunan ana son annabi ana kaunar manzo Allah a watan maulidi don Allah akwai shi a gawa'idi akwai mai ahalar ya ce a yi akwai a ishmawi akwai shi a iziya akwai shi a risala akwai shi a askari duk wani littafi na duniya ba za ka gan shi ba to su ahlu suna in kaga sun yi abu to akwai nasi da ya ce a yi kana yin wani abu a suna ba ba babu dalili za a yi ta kiranka ana cewa wannan fa daga ina komin girman ka wala yanzu ko a karatun nan ba muna yin karatun nan ana je ba yanzu da zan kuskura in ce muku ku yi wani abu ina fita za a ce waya malam wannan abun daga ina wallahi da zan kuskure yanzu in ce ku yi wani abu in ba da umarni a yi wani abu babu shi a littafi wanda babu umarni malam daga ina malam waye ce a yi wannan a ina aka samu wannan ko za a sanar da mu inda aka binciko wannan karatun Wallai haka za ka ja rubduhu saboda me aƙidan mu ta ginu ne akan a gaya wa mutane daidai kuma a gaya wa mutane abin da aka karanta a littafi wanda wasu malamai magabata suka faɗa suka ce gashi ai wannan abu to da haka aka gina da'awar sunna to shine zaman lafiya amma shi dan bidiya a ba a tambayarsa ku je ku yi kawai su cewa ma suke duk wanda ya zo yi wa malaminsa tambaya to bai zai rabauta ba malami ya zo ya ce ka za ka zo ka ji kana tambaya sai ya ce wani ya ce wani ne yan karshen zamani marasa kunya amma ka qur'ani duk ya ta maganin ya salo naka ya salo suna tambaya qur'ani ne ko ya mana tambaya to jama'a wannan shine bambanci tsakanin da'awa ta sunna da kuma da'awa ta bid'a abun a fili yake karara shi za ga sun samu dama su ta zagin malaman sunna su ta zagin da'awar sunna saboda suna ɗora mutane ne akan me akan ra'ayi akan son zuciya su kuma malaman suna kullum kokari suke yi su dora mutane akan gaskiya akan daidai amma fa ba wai ba sa kuskure ba ne malaman suna suna iya kuskure idan mutum ya kuskure sai izo i gyara na ce kaza na yi kuskure mutane na fassara kaza ba daidai ba na yi kuskure mutane na to a wato hausar nan da kula ke faɗi wa yaro ya tsinci hakori sai ta dariya wannan maganan da shi wannan malami ya yi na farko kula da wani haɗarin wata kalma na yan bid'a makiya annabi suna cewa masoya manzan Allah yan bidiya duk wanda kaga ya kalli mai son manzan Allah ce masa dan bid'a to wannan mutumin makiyin annabi ne duk wanda ya kaga ya ce maka dan bidiya dan kana son annabi to wallahi makiyin annabi ne waye shi saka abinda makiya annabi suke faɗi suke faɗi wa masoya manzan Allah na yan bid'a yan bid'a yan bid'a kuma in an bibi bid'an har yau ku sani mun buɗe karatu mai suna dini da dalili dan muna so a fahimci mecece bid'a tun da muka fara har zuwa yau suna saurara ka taɓa jin wani wanda ya kai wato a ilimi ya saka baki mutum ɗaya ne zuwa uku wanda suka kira ne na fahimci malamai ne kuma wallahi dukka in sun kira in na buɗe musu ko ƙarshe barinsa suke a yanda suke sai ce a aka rauka sai mun sake kiranka wanda na shirya zan ci gaba da karatu shekaran jiya sai wani uzuri ya zo ya same ni wanda ya sa ban ci gaba da karatun ba amma abin da nake faɗa mana shine addinin nan kada ka yi ta yaudaran kanka wai ku malaman sunna ku malaman sunna ku malaman sunna wannan falatu zakku fasakun kada kana nan kana kan bid'a gaban ka bid'a bayan ka bid'a cikin ka bid'a tsaman ka bid'a ƙasa ka bid'a bakin ka bid'a muryar kama bid'a amma kana cewa wai kai ne dan eh, sunna malamin sunna ma malaman sunna malaman sunna to wata sunnar duk makiyin annabin da ya sake cewa mai maulidi dan bid'a to muna hada shi da annabi amma ba yanda za mutum ya so annabi ya girma ma annabi ya kamba ma annabi ya yi farin ciki da annabi kai ko makiyin annabi kana ce mishi dan bid'a dan bid'a saka masu maulidi masoya annabi dan masoya annabi so suke maulidi ba lalle dan dariƙa ba dan dariƙa tun kafin mu karɓa dariƙa muke maulidi maulidi na masoya annabi ne masoyin annabi shi ke girma annabi masoyin annabi shi ke son annabi masoyin annabi shi ke farin ciki in an kira sunan annabi masoyin annabi shi ke jin daɗi in ana tarihin annabi masoyin annabi shi yake yin murna in an ce annabi masoyin annabi annabi kawai kawai burin mu annabi wannan shine bukatan mu amma makiyin annabi shi ke kallon mai girmama annabi da kwarzanta annabi a matsayin ɗan bid'a wannan shine amsa na farko kenan abu na biyu buɗan bakin wannan bawan Allah ya buga wata karya. wai yake cewa su malaman sunna ne wannan kalmar muja'un da layin muna magana akan bid'a za mu shigo batun sunna kalmar sunna da ake magana a daina mana fa wannan da ita duk musulmi idan yana kawai da manzan Allah sunansa mai aikata sunnan manzan Allah ba wani wanda za ce wannan dan sunna wannan dan bid'a ita kanta kalmar ma bid'a ce duk wanda ya ce ni ahlus sunna ne kalmar ahlus sunna wal jama'a ka fito ka ce mu ahlus sunna wal jama'a ne ba a yi shi a zamanin manzan Allah ba ba a yi shi a zamanin tabi'ai ba ba a yi shi a cikin sahabbai ba ba sahabin da za ka ce ahlus sunna ya juyo babu shi ba za ka zo ka ce ahlus sunna ma'aiki ya juyo ba babu shi sunna daban wani abu ne wanda shine aikin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama amma ka ce kai dan sunna ne kai dan aikin ma'aiki ne ta ina saka yan ku fahimta wannan kalmar sunna sunna sunna din nan wasu aka fara faɗi ahli sunna wal jama'a su su aka fara kiransu su ahli sunna amma sunan ita kanta sunan bid'a ce sunan ahli sunna wal jama'a suna ce bid'a suna ce bid'a mai kyau amma in an ambaci mutane masu kyau amma idan makiya annabi aka ambace su da ahlus sunna to ita kanta ta sake zama bid'a mai muni Allah tsare mu da mummunan bid'a abu na gaba da nake so in ƙara faɗi anan ya ce wai idan yayi karatu sai da su ahalus sunna burin su daura mutane kan qala Allah qala Rasulullah sallallahu alaihi wallahi da zai yi karatu da yanzu nan idan zai ce ayi wani abu wanda babu shi a sunna wai da yanzu zai dinga jin kira kira kira kira kira wancan ya kira shi wancan ya kira shi sai ban tausayi sai ban tausayi ya saba yin gaba gadi ya shiga gaba kawai ya faɗi magana ya rubto sai malamai sun taru an dinga ba da hakuri wannan kadiya sun faru har kadiya hudu wanda na faɗe su a baya kadiya na farko din nan ga kadiyan da ake na nosin wanda ya faɗi magana da ta ɓata aikin nosin a arewa ta so ta sa a dinga balla aure ya ce masu aikin nosin din nan ba abin da suke yi sai aikata kaza kaza da daddare wannan maganar ta yi muni wasu mazan suka dinga ce ashe matan matansu shikenan daga yau matan sa ta daina nursing wannan kaza wannan kaza ƴaƴa da iyaye suka shiga cikin fitina duk wata nursing sai aka fara mata kallon karuwa ko fasika ko mazinaciya dalilin maganan ka kawai kai kadai haka kake so ka zama a addinin Hausawa ka dinga kawo maganganu a arewa wanda da ya zamto ana sare gwiwar mutane da sunan labarin wa'in wa'in wai na ji, wai na ji, wannan kuskure ne gadan kai ka daina wannan abun ka daina yin ƙarya duk abin da ka san ba daidai bane kar ka faɗa wannan magana ma da ka faɗa ba haka yake ba za mu bankaɗe littattafai mu tabbatar muku da cewa inda gaske suke ahlus sunnan duniyar wahabiyya salafiyya na cewa duk wani abun da yake cikin littafin su ko kuma aka yi umarni da shi in dai ba daga manzon Allah yake ko daga Allah bane suna hanawa to ga sunan zamu jero ka fara fitowa gobe ka yi wa'azi ka tabbatar mana in ya tabbata a sunna mun karba in bai tabbata ba ka kore shi bidiyoyin da kuke yi sun fi abin a kirga malamin ku Ahmad Bamba Allah ya ji kansa ya faɗi wani magana da ya ce duk bidiyoyin da su suke yi me yasa ba ku kora kowane bid'a sai bid'a maulidi ashe ya tabbatar da kuna aikata bidiyoyi bid'o'i kala-kala wanda in na fara kirga su ba iyaka amma daga cikin su shi bid'an wa'azin kan nan kawai da kake ita ba bid'a ce tafsirin da kake bid'a ne babu yanda manzon Allah ya zauna da majabaki aka zo da sifika da aran mansa yana wa'azi a watan Ramadana har ta fita ko kuma ba watan Ramadana ba babu lokacin da manzon Allah ya wannan abu ko da ba a watan ramadana ba annabi ya ce aran majamun jamun baki aran mai barke da kukan karatu sannan kuma ake fasara ba a taɓa yin wannan abun ba aran jamun ya ja aran majamun jamun a yi da sunan wai tafsiri wannan abun ba a yi shi a zamanin ma'aiki ba sallallahu alaihi wa sallama. sannan idan muka je tahajjud tahajjud din nan kuna yin shi wannan tahajjud din ba yi shi a zamanin ma'aiki ba irin salon da kuke yi da tsarin da kuke yi ba a yi shi a zamanin annabi ba kuma kuna yi kuma ka ce kai duk abin da kuke alu sunna sunna kuke yi ga wannan maganan karya ne kenan sannan kana cewa ku sunna kai kuke bi makarantun islamiyya kun nan da kuka yi yanda kuke tambayan yan maulidi ayi mu ba mu ce addini ba yanzu islamiyya ba addini ba ne wani sahabi ne malamin islamiyya wanda ake tara masa yara ya zo shi a cire monitor headmaster a cire kaza duka a yi bel din buga kararrawa ga kudin shiga ga kudin fita ga lokacin shiga ga lokacin tashi a islamiyya na karanta alkur'anin shi ma bid'a ce ba a yi a zamanin manzan Allah ba Manzan Allah bai ce a yi ba kuma kuna yi hasali ma shi din ma da yawa ma da shi ake cin abinci kuma ana yin sa wannan in an yi magana ku ce ai mu ba mu ce addini ba ne zo ka gaya min yadda karanta alkur'ani ya zama ba addini ba hikimar da ake kenan sai ka ji he mana tauna ina yawan ganin mukabala akan maulidi in sun samu wanda bai waye mafitinar su bai ce ai mu ba mu ce addini bane sai ce to shikenan to a qur'ani ne ba addini ba me addini to yi mana bayanin addini kuma in ka ce ba addini bane ina ne musulunci yace musulmi abin da ba addini ba yan uwa ina gaya muku hatta shan fanta inga musulmi ne addini ne domin in ba addini bane je ka sha giya hatta shan fanta hatta shan fanta hatta ka ci ka ci wake inda musulmi ne addini ne domin akwai na haramun akwai na halal ashe addini ne baka daman ka ci halal ya baka daman ka ci haramun babu abinda musulmi zai wanda ba addini ba duk wanda zai ce maka ai kaza ba addini bane to ya fitar da wannan addini to aje a nemi wannan abin bai cikin addini domin dama abinda Allah ya na wa mahayaya lillahi rabbil alamin la sharika la hayati wa mahayaya dukkan abinda zaka yi da rayuwanka mamati qul eh, hayati eh, nusuki da abu ato wannan aya da Annabi Ibrahim yake faɗi cewa wato da rayuwana da abinda zan ci dukkanin abinda zan yi da mutuwa na na Allah ne musulmi ba shi da wani abin da ba cikin musulunci kowa ne ba a so ka sha sai abin da manzon Allah ya nuna maka ko cin abinci ne kai ko abin da ya shafi aure ne sai abin da annabi na makashe duka ya zama addini sai a zo ana yi mutane wayo a wannan wajen shi yasa har yau ina son Allah ya sa wanda yake ganin ya fahimci sunna ya yarda mu zauna mu tattauna Mas'alar bid'a ko Mas'alar sunna mun taɓa tattaunawa da wani a baya a kibla fm bai ji da daɗi ba mun tattauna suwa ahlus sunna wal jama'a amma karatun da nake so in fitar mana anan wa'innan ayyukan da kuke yin su sunna ne ko bid'a ne in sunna ne to zo ka kawo mana hujjoji in bid'a ne to ka fara wazi daga yau ku ahli sunna da kuka ce ku ta a daina yi amma yan waga na littafi wanda malamin su ibnu taymiyyah al-harrani ya kawo abu wanda shi ma cikin addini idan muka ɗauko littafin ad-dibbun nabawi mujalladi na farko a cikin asraru na ibnu taymiyyah shafi na ɗari biyu da saba'in da biyu ibnu taymiyyah idan ka ɗauko za ka ga maganan da aka kawo a cikin zadul ma'ad mujalladi na hudu shafi na ɗari uku da ashirin da tara menene faɗa ya ce kitabun akhar lilhumma almusallafa wato littafi rubutu daban da za a bayar ga mutum wanda yake zazzabi idan mutum yana yin zazzabi ga addu'a kai tsaye daga ibn taimiyya wanda wannan abun ka yi awar cewa duk abin da ba sunna bane kuna kore shi duk abin da ba sunna bane kuna tabbatar da wani abin bid'a ne dan bid'a ne to kawo wannan ka tabbatar mana sha littafi zadul ma'ad ibn qayyim al-jawziya ya kawo wannan addu'a daga cikin addu'a ibn taymiya yace yuktabu ala thalathi warakatin ana rubutawa a cikin wato littafi zaka nemo takarda guda uku ladafin siraran littattafai idan mutum na zazzabi sai ka ɗauko takarda irin sirara irin nan guda uku sai ka rubuta bismillahi farrat a guda ɗaya na biyu ka sa bismillahi marrat na uku ka sa bismillahi kallat bismillahi farrat bismillahi marrat bismillahi kallat wa ya akhudhu kulla yawmin warakatan kowane rana sai ka ɗauki takarda ɗaya wa ya adu hafifa mi sai ka tsumbula a cikin bakinka wa yabtali'uha ma'in sai ka haɗiye da ruwa ba da abinci ba daga nan zazzaɓi ya warke in ji ibn taimiya wannan magana kuma ibn qayyim Jauziya ne ya kawo shi har ga shi kuna iya ba da addu'a na addini wanda za a warke a samu lafiya kuma da sunan Allah da sunan wani abu daban domin bismillah farrat farrat din nan fi'ili ne ko ismi ne wasu malamai ma sun yi maganan cewa kamar sunayen aljanu ne bismillah kuma aka sa sunan aljani bismillah aka sa sunan aljani bismillah aka sa dan farrat marrat kallat ba za su dauki ma'ana ba bismillah farrat mene bismillah kallat mene marrat mene to idan fi'ili ne ma gashi nan in ismi ne gashi nan to ba mu damu da abin da ke ciki ba kai da kace ku ahli sunna duk abin da ya saba da sunna kuna kore shi zo ka kore wannan abin ka tabbatar mana da abin da ya tabbata a cikin littafi wannan ya tabbata a cikin littafin su idan muka sake gaba yan uwa za mu sake gani wani bayani na daban wanda shi ma yana daga cikin ayyukansu sake ɗauko madarijar saliki na mujallaji na farko shafi na 446 menene abin da ibn kaimil al-jawziy yake faɗi ibn taimiya yana faɗin cewa man admana bi ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta bi rahmatika astaghfisu awrasahu allah ko awrasahu zalika hayatal qalbi wal aqli duk wanda yake son zuciyarsa ya mutu amma yana son ya samu zuciya ta tashi haka wanda yake son hankalinka yana gushewa kana son ka samu kaifin hankali to ga addu'a ba daga Allah ba ba daga manzon Allah ba daga ibn taymiyyah wannan kuma idan da a jawairul ma'ani da zan ce shehu tijjani ya kawo abin da ba ya kari na addini wannan ba mu yadda ba an yi kaza an yi kaza to wannan ibnu taymiya ne me ne abin sai ka ce ya hayyu ya kayyumu la ilaha illa anta bi rahmatika su dauko mana wannan magana man admana din sannan hu zalika hayatal qalbi wal akli a ina yake hadisin manzon Allah dauko shi wannan daga cikin aikin ibnu taymiya ne kuma abin da ya kara faɗa wa kana shaykhul islami ibnu taimiyata shadidul lahaji biha jiddan wa kana yace ibn taimiyya shekhal islami kai ibn taimiyya shadidul lahaji wa kana shekhal islam ibn taimiyya ya kasance shekhul islami afwan shadidul lahaji biha yana yawan tsananin yawan yi kullum abin da zai faɗi ya hayyu ya qayyumu la ilaha illa anta bi rahmatika astagisu wa sami'tuhu yaqulu yace ji da kunne na ibn Tamiya na cewa man wazaba ala arba'ina marratan kulla yawmin bayna sunnatil fajiri wa salatil fajri awrasahu hayatal qalbi wa lam yamut qalbuhu yace duk wanda ya dinga wannan wuridin ibn Tamiya ba wuridin manzon Allah ba wuridin ibn Tamiya. idan ka dinga yi ibnu taymiya ya ce so 40 ga adadi ya fito mu idan an ce dami wazifa guda kaza lazimi guda kaza ce maka wannan adadin kawo shi a wajen manzo Allah zo ka kawo wannan a wajen annabi Muhammad zo ka kawo wannan adadin sannan ya bada lokaci tsakanin sunnatul fajri baina sunnatul fajri wa salatul fajri lokacin sallan alfijir da kuma lokacin sunnan alfajir sunnan alfajir shine rakata alfajir da ake yi zuwa sallan asubahi sai ya ce idan mutum yana yi a wannan lokacin to Allah zai bashi rayuwar zuciya Allah <coughs> zai sa zuciyarsa ba zai mutu ba wannan bin tamiya ne wannan adadin annabi ne ya bada shi wannan addu'an manzan Allah ne ba da shi sannan wannan aikin waye shar'anta shi waye ce ayi kai ka ce duk abin da ba annabi ba ko ba ku ba da aiki ga ibn taymiya har yanzu babu wanda ya sa baki akan sa wannan maganan naka ne gashi ibn taymiyyah har yanzu wanda ya saraki kansa idan muka sake koma gaba ibn taymiyyah al-harrani daga cikin wurdansa wanda yake yi don safiya har ya rana ta fito ita ma ba wurdi bane da muka gani a hadisi kuma in har kana da gaskiya fito ka tabbatar mana shi a cikin littafi menene abin da ya tabbata a cikin al'alamul aliyya fi manaqib ibn taymiya littafin da yake magana akan, darajojin ibn taymiya fasali na hudu ana faɗin yadda ibadan da ibn Tamiya ke ya ce wa kana kad urifat adatuhu daga cikin baiwan ibn Tamiya da aka sani na ibada la yukallimuhu ahadun bi ghairi daruratin da Salatin fajr idan ibn Tamiya ya sallan safiya bayi magana da kowa ko an masa baya amsawa in ya sallan asbahi sai in ya zama maganan bayan da ya iya na darura ne fala ya zalu fi ibn Tamiya ta zikiri zai ta zikiri zai ta zikiri ibn taymiya zakir kenan yusmi'u nafsahu wa rubbama yasma'u dhikrahu man ila janibihi ibn taymiya zai ta zikirin a zuciya kai in ma zikirin ta yi karfi ko sai ka je yana ta yana ta zikirin da karfi ana ji wannan wani irin zikiri ne ma kauni fi hilali zalika yaksur fi taqlibi basarihi la wasamai kuma idan ibn taymiya yana yi daga kai yake bude ido yana kallon sama ya bude ido ya bude ido yana kallon sama zai yi ta yi yana bude ido zai yi ta yi yana bude ido yana kallon sama yana jujjuye ido yana jujjuye ido wannan yana daga cikin kaifiyan wurin zikirin ibn tamiya ba a rawaito daga manzon Allah na wannan abun ba hasali ma sallah manzon Allah ce idan ana yi mutum na dauke yana kalle kallon sararin samaniya yace ta iya eh, wa ba wuya ya makance ko makamancin haka manzo Allah yayi nuni ne akan karhancin yin haka amma daga cikin zikirin ibn taymiya idan ka zauna bayan sallar asbahi zaka gwala idanka kai ta kallon sararin samaniya kana ta jujjuya ido kana ta jujjuya ido kana zikiri da karfi kai a hankali inji almajiransa mu je gaba haka da abu hatta tartafi ash-shamsu haka ibn taymiya zai tai har sai rana ta fito wa yazula waqtun nahyi an salati har lokacin da zaka kamar irin tara ko kuma lokacin irin bakwai din nan lokacin da an hana yin eh, nafila wannan lokacin ya wuce wa kuntu muddata ikamati bi dimashqa mulazimahu ni din nan duk zaman da muka yi asiriya ina tare da shi ibn taymiya a dimashqa jullun nahari matukar rana ga baki ɗaya ina tare da shi wa kasiran min al da dare ma ina ji wa kana yudnini minhu hatta yujlisani ila janibihi ya kasance kullum ibn taymiya yana ce min zo ka zauna zo ka zauna muka zauna tare da ibn Na kan zauna a gefen ibn taymiya wa kuntu asma'u ma yatlu wa ma yadhkuru hina idhin wannan tsananin zaman da ibn taymiya yake ina jin abin da yake karantawa ina jin kuma me zikirin me zikirin fara'aituhu yaqra'u al-fatihata wa yukarriruha zikirin ibn taymiya shine bismillahir rahmanir rahim dai dau fatiha daga farko ya kai ya dawo daga farko ya kai har rana ta fito kawo ya ce ai wannan adadin kawo yadda annabi ya ce ai wannan adadin wani sunna ne ta bada wannan kuma kana karanta ka gwala ido kana kallon sama kana gwaggwala ido kana kallon sama kai ta juya idanka kai ta juya idanka kai ta juya idanka kana haka haka haka wannan shine kaifiyar zikirin ibn miya. tun daga safe har sai rana ta fito yana zaune yana yin wannan abu kuma ka ce ku ahli sunna ne duk abin da ya tabbata a sunna kuna tabbatar da shi wanda ya kure kuna kurewa daga yau dan Allah ka kira ibn taymiya da wannan zikirin san ku ce ba ku yadda da shi ba bid'a ce dan bid'a ne daga yau yace haka ibn taymiya zai tun daga sallan fa asbahi har sai rana ta fito ibn taymiya yana zaune yi idan muka koma hukudu durriya me al da durriya ya faɗa mana al-madri ibn taymiya ibn abdul hadi wa kana rahimahullah yaqulu rubbama dalatu ala al-ayati al-wahidati ibn taymiya ya da wani lakani wannan lakanin ba daga bakin manzon Allah aka ji ba kuma ya ce wannan lakanin ita ce sirrin iliminsa sirrin ilimi na ibn taymiya ba wai hadisan manzon Allah bane ba da hadisan manzon Allah bane wata lakani ne ya lakana wa kansa Bar mu ji me lakanin yace da yawa idan na duba dalatu Al'aitu wa wahidati in na duba aya ɗaya sai na ga tafsiri kusan guda ɗari sai in dinga ganin aya ɗaya ibn tamiya sai ya saba mata tafsiri ɗari sannan sai in ƙara roƙon Allah ya ƙara mun buɗe in ji ibn tamiya wa sai in ce ya mu'allima adama wa ibrahima allimni addu'an ibn taymiya kenan idan zai addu'a in yana in yaga bai gane abu ba sai ce Allahumma ya muallima adama wa Ibrahim allimni <laughs> Allahu akbar Allahumma allimna ya muallima adama wa Ibrahim allimni sai ce ya wanda ya sanar da annabi adamu ya wanda ya sanar da annabi ibrahim sanar da ni ibn taymiya bai karatu in lokacin ya kure karatu ko dai Allah ne ke sanar da shi kun ji wani baiwa amma wai ba bai baiwan ba nan mu cire baiwan ba baiwan muke so mu tabbatar ba wurdin da ibn taymiya yake don ya samu ilimi ilimi ba a makaranta ke samu ba ku da kuke ce Allah ba ya sanar da wani wani ilimi sai dai ya je gaban littafi to shi ibn taymiya yana samun ilimi ya zama da duk wani ayan qur'ani ibn taymiya yana mata fassara ɗari fassara ɗari fassara ɗari kuma abin da yake faɗi kawai Allahumma ya mu'allima adama wa ibrahima allimni ya wanda ya sanar da adama da ibrahima allimni wannan bata zo a cikin bakin man shugaba sallallahu alaihi wasallam ba ibn Tayyiba ne yake kirkira wannan bid'a sai yake cewa ya muallima adama wa ibrahima allimni wa kuntu asabu lil masajidil mahjura in kan je masallacin da ba mutane wani hawi hawa da makamancinta wa amrugu wajhi fit ibn Tayyiba sai je ya sa kanshi a masallatan da suka zama tsofin masallaci ya dinga go ƙasa ya goga a nan ya goga a nan wannan ita ma kafiyan addu'an ne in kana son ka sami laƙani na ibn taimiyya to idan har kana son karatu a wajen ibn taimiyya je ka kwanta a masallacin da take masjidul mahjura masallacin da ba mutane sai ka dinga sa fuskan ka goga kanka ka sake goga goga kanka sake goga kanka Allahumma ya ma'allima Adama wa Ibrahim allimni ka goga kanka kai ka san wannan bai kama da sunnan manzon Allah ba kai ka san wannan bai kama da sunnan manzon Allah ba kai ka sani ba he an ce ka je ka nemi sunna ba ka kawo wannan abun ka ce wannan yayi kama da wasa bai kama da sunna manzo Allah ba waje ɗaya ne zaka ga sufi ya narke ya kidime yana goga fuskar sa shine ya je turbayan garin Madina yana jin kamshin takalmin manzan Allah zai je dinga go wannan wajen zai dinga go sa dan ya je cin shi nan kanshin takalmin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Ya ce idan na je wajen ku ba idan ya na zai na Allahumma ya mu'allima Adama allimni ya mu'allima Adama Ibrahim allimni addu'an Ibn Taymiyyah kenan neman karin karatu da haka Ibn Taymiyyah ya fi kowa ilimi ba da addu'an ma'aiki bane ba sunna bane ta karantar da shi kaga mun samu lakani Ibn Taymiyyah lakani ne wanda an ɗauko shi ne daga bakinsa ba na ma'aiki bane kuma idan kana son karatu to ka ji sai ka ce Allahumma ya mu'allima Adama wa Ibrahim allimni idan ka karanta ka karanta sai ka tashi ka je masallacin da ba kowa sai ka dinga go kasa kamar da kaza take yi in ta ci abinci ta share baki to ka go ta nan yace haka nake yi idan naje wa amrugu wajhi fit turabi wa sallallahu ta'ala wa qulu ya muallima ibrahima fahimni ya muallima ibrahima fakilni ya wanda ya sanar da ibrahim nan kuma fahimta nake so can allimni nan kuma fahimni kaji manya wannan wannan karatu ne wato yan uwa abinda ya samu ka kawo wannan karatu suna nan burjik mun aje da su kuma muna dankara da su ayyuka ne wanda ana nan wannan mun buga misali ne kawai da shekul islam ibn taimiyyat al-harrani babban malami bujimi wanda in ya faɗa ba a tambaya an rawaito annabi ya ce ko Allah ya ce shi yasa muka buga misali da shi kada na buga ma misali da malam jafar din ka ce to malam jafar yayi kuskure Allah ji kan sha a ga ibn taimiyya ka ɗauko min idan abin da nake so dan ba da tahaddi zan baka tahaddi tahaddi na farko da zan bayar shine duk littafin kawa'idi da iziya da ishmawi da akhdari je ka ɗauko min labarin auren sai tuna Khadija kai tun da ka ce a ciki babu maulidi mun yadda ɗauko min auren sai tuna Khadija da sayyidina Rasulullah sallama ɗauko min labarin haihuwan sayyidina Rasulullah sallama ba mu labarin su ban Abubakar shin sayyidina sahabi ne ashe in ba mu gani ba abubakar da umar da uthman ba su cikin sahabbai je ka nemo mana wannan a akhdari da kawaidi da ismawi da iziya shin a nan zan je in ga yadda Allah ya ce ya ba su aljanna abubakar fil janna umar fil janna uthman fil janna idan ba haka ba to zan karyata in na juna ya ce su yan aljanna ne dan ban gani a akhdari da ismawi da iziya da kawaidi ba wannan tambaya ta haddi na farko kenan ta haddi na biyu shin wanda suke kin maulidi sun yadda da kawaidi idan ba sun yi da kawaidi sun kore aqidar su na cewa Allah yana sama domin mai kawaidi babi guda ya riskar daga cikin maganan al-Imam Subki wanda wannan mukaddima na al-Imam Subki game da sanin Allah ya kore komai wanda wannan hadhi muqaddimatun wanda ya kana al-Imam Subki game da sanin Allah wanda yana nan a cikin kawaidi wanda ku ba yadda ba kuma ya kore al-hawadith al-awwal al-ha mai kawaidi ashe kun yarda da aqida qawaidi to idan kun yarda da wannan karku yi maulidi wannan haddi na biyu kenan duk wani wani basalafi ba wahabiyan da ya yarda dan babu maulidi a cikin qawaidi da ahdari shikenan to ya yarda da qawaidin ya yarda mun da ahdari magana na uku ta haddi na uku duk abin da ke cikin ahdari da qawaidi daidai ne kuma shi shine addini to alhamdulillah dariqa na nan a cikin ahdari na nan a cikin qawaidi na nan a cikin ismawi da iziya to idan an samu wannan shikenan sai ka dan ɗarika domin suna nan a cikin wa'innan littattafan guda uku sannan ta haddi na hudu shine abin da kake na cewa duk duniya babu babu littafin da aka yi magana akan maulidi to dan Allah dan annabi mu ga littattafai mun kawo ka fito ka karyata su ka ce babu su ka ce babu su mu kuma za mu ɗauko littafai mu ƙara maka sai mun cika wannan ɗari da goma da na faɗa ina da su zan kawo su kai kuma ka kawo min littafi ɗaya littafi ɗaya da wani malami ya ce duk duniya babu wani littafin da aka yi magana mulidi ta na biyar shine nan bidiyoyin da kuke yin tafsiri a ina ka zamanin annabi Ta tahajjudi a ina ka zamanin annabi makarantar islamiyya da ake sa yara ake karatu qur'ani ne alhamdulillah mu muna yi amma a ina ka zamanin annabi balle ga san qur'ani a ina ka zamanin manzo Allah yaya aka yi su wani sahabi ne ya ci na daya zamanin annabi waye ne principal din makarantar yara da annabi ya saka yake karantarwa masallacin ka gadan kaya sai tuna Aisha tana zamanin manzo Allah gaya mana ran da annabi sallama yayi umarni aka ce Aisha ta je ta yi tafsiri amma a masallacin ka mata suna zuwa ana yin tafsiri kuma mace ta musu tafsiri wanda alhamdulillah a cikin ku na samu muryan ɗaya daga cikin ku albanin zaria ya fito ya yi ragarraga da wannan abin ya ce bid'a ne kuma kai a masallacin ka ana yi dan uwanka albanin zaria ko dai kai a jikinsa yaro ne to amma shi ya tabbatar da cewa a ci gaba da yi ai wannan bid'a ne kuma ana yi a masallacin ka bid'a ne idan muka tsallake wannan za ka kawo mana a cikin littafi wannan maganganun ibn tamiyan za ka iya tabbatar mana shi Za ka tabbatar mana su a sunna da kuke cewa ku duk abin da ya saba da sunna na nan littafin da na baku duk abin da ya saba da sunna ku kuna yin shi to shin ka iya tabbatar mana da su a cikin a cikin littafin sunna zaka tabbatar mana ka ce mana to shikenan wayannan abubuwan ga sunan yadda suke suna nan a cikin sunna shi yasa to kenan kai ma ka na yi to idan har aka samu wayannan tahaddiyat din to alhamdulillah mu ce maka shi kenan daga yau ba sai ka yi maulidi ba ka je ka ci gaba da yin addinin ka ko da babu maulidi tunda ka kawo mana wannan to alhamdulillah abin da zan cike mana da shi abu guda biyu abu na ƙarshe shine abu na farko kai kafin na ƙarshe irin wannan magana in ba ku manta ba malam sani birnin kudu malam abubakar sani birnin kudu ya yi makamancin wannan magana akan maulidi da ya tashi sai ya fake da malaman malikiya sai yake cewa malaman malikiya suna da wani hikima su suna koran bid'a yasa ba su maulidi da ya tashi buga misali sai ya ɗauko al-imamul fakihani wanda al-imam al-fakihani yayi magana akan maulidin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma da ya tashi sai ya rubuje masu yin barna a ciki wanda shi ma a ciki yana magana kan masu yin barna to alhamdulillah mu kamar yadda kullum muke faɗi duk wanda zai zo filin maulidi yana aikata masha'a wannan abin ba shi muke nufi da maulidi ba maulidi abin da muke nufi shine farin ciki da samun annabi wannan shine maulidi a wajen dukkanin malaman musulunci amma ihtifal bil maulid a taru kuma to duk abin da ya zama masha'a abin da zai ja a yi kiɗe-kiɗe wanda kiɗan zai zama abin da ake faɗi bai yi daidai da musulunci ba to wannan baya cikin maulidi wannan wani abu ne wanda ko a sallah ne aka kawo shi an kawo abin da ba daidai ba haka duk abin da ya sa mata su fito su yi tsirara suna yi rawan tiktok a filin maulidi wannan sun zo rawan tiktok ba maulidi suka zo yi ba abin da suka yi ba daidai ba ne amma in kai masoyin Allah ne ai ana magana akan na daidai ne to tunda na daidai ne yi magana akan na daidai din na barnan kuma ka yi kira da jan kunni ai wa kullum muna kira muna jan kunni kullum kira muke muna jan kunni amma son zuciya yasa sai ana zaluntar mu ana ɗauko abin da ba shi bane sai ana jingina mana abu na ƙarshe zan kara da shi shine shi malam sani birnin kudu da ya tashi sai ɗauko al-imamul hani. har yau mun ba shi amsa akai bai sake ce komai ba a ciki a sa muna masa kallon malami ya kamata ya ji tsoron Allah kada girman kai ko ganin isa da tinkaho da kafafa ya sa ya ki fitowa ya sallama wa ilimi ya ɗauko al-Imam al-Fakihani ya buga misali da shi yace al-Imam al-Fakihani ya ce maulidi kaza ne yace ya ce maulidi kaza ne duk da ma maganganun da ya faɗa Imam al-Fakihani bai faɗa ba muka bi muka masa raddi muka warware maganganun to amma amsan da muka bashi shine al-Imam al-Fakihani kamar yadda muka buga maka misali da mai kawaidi al-Imam al-Fakihani tarihinsa ya tabbata shine daga cikin malamai magabata wanda aka samu maganansa ya tsananta akan masu maulidi suke aikata ashi a cikinsa to amma al-Imam al-Fakihani din mun ɗauko kissansa wanda al'imamin nawawi ya ka cikin littafin almanhalul azab arrawi fi tarjimatu bil awliya in nawawi wannan littafi al'imamin nawawi ya yi bayanin cewa faki fakihani ɗaya daga cikin sufaye ne saka na farko al-imamul fakihani sufi ne a kaddare sufi ne baya maulidi to alhamdulillah ya yadda da dukkanin makamatu da maratibu da darajoji na manzan Allah saka shi ba makin manzan Allah bane kai ka yadda annabi haske ne ka yadda annabi ne farkon halitta ka yadda annabi ba kamar kowa bane ka yarda manzon Allah sallama a nemi albarkacin sa ka yarda guran takalmin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fi ka ya fi iyayenka ka yarda da cewa raudan manzon Allah ya fi garin ya fi ɗakin kaba ya fi al'arshi wannan faki fakihani aqida sa kenan duk wanda yake so ya kafa hujja da fakihani a cikin malaman malikiya to ya tuna da wannan sannan ibn Farhun. ya faɗa a cikin tarjuma al-Imam al-Fakihani a cikin Ad-Dibaj al-Muzahhab fi ma'rifati ayan al-mazhab shafi na 108 me yake cewa yace al-Imam al-Fakihani ya je muridi ne daga cikin muridan shehunai waliyyai. saka al-Imam al-Fakihani dan dariqa ne idan ka ɗauko maganar sukan sa kan maulidi iya ɗaya take da irin sukan da mu muke akan maulidi ɗaya take da sukan da mu muke yi akan maulidi al-Imam al-Fakihani ya rubuta littafi sukutum wanda ya yi magana akan salati wa annabi Muhammadu wanda ya mata suna at-tuhfatul muktara wato firraddi alamun kir ziyara wanda wannan yayi ne akan inkarin ziyara manzo Allah wancan kuma ya mata suna da al-fajr al-munir fi salati al-bashir munir al-bashir al-nazir kai wanda ya magana akan salatin annabi yanda mai dalailu ya rubuta dalailu haka al-imam al-fakihani ya rubuta su fi sukutum dalailu akan salati manzo Allah ashe dan imamul fakiya ne ya soki masu yin barna a maulidi mu muna su kansu muna faɗin duk wanda yake barna maulidi ba mu muka gice shi ba yana irin nasa ne ba irin namu ba sannan ibnu farhun ya kawo kisa al-imamul fakiya ne yana cewa wa akhbarani jamaluddin al-ansari al-muhaddis jamaluddin al-ansari masanin ilimin hadisi ya ba mu labari yace ahadu sufiya ɗaya daga cikin manyan sufaye ne ya faɗi cewa wato sun yi tafiya da al'imamul imam al-Fakihani hijira da shekara 778 me ya faru yace rahalna ma'a shekina tajiddin fakihani mun yi tafiya da al'imamul imam al-Fakihani ila Dimashqa tun daga yanda muke muka tafi har zuwa Dimashqa fa da ziyarata na ali rasulillah al-Imam fakihani tun daga Dimashqa ya tashi ya je shi ya ce na yi niyan ziyara amma wajen da zan je dan je in ziyarci takalmin manzan Allah ne al'imam al-fakihani bai soki maulidi ba dan raina ma'aiki in dai a sa shi ba wai ya tashi zai ziyarci makka ba ku a wajen ku mutum ya ce zai je ziyarci manzan Allah ya zama mushriki dan ya yi niyan bauta ya yi haramun ya yi kaza shi kuma wajen al'imam al-fakihani takalmin annabi ta cin maka da ɗauri alkawari ka yi rawani ka saka takalmi ka ibis like da ruwa ka je ka ziyarce ta takalmin annabi muhammadu wadda take darul hadisi a nan dimashka wa kuntu ma muna tare da al-imamul fakihani falamma mara anna al-karima da ya ga takalmin annabi hasara an ra'asi sai ya cire kansa kaga yadda sufa suke cire kansu suke cire gashin kansu kenan ya yaye gashin kansa shine hasara an ra'asi kai ya yaye eh, mayafin da ya lullube kansa waje ala yuqabbiluhu ya ɗau takalmin annabi yana ta banta. ya ta tsotsan takalmin manzo Allah Allah ka bamu mu dama mu ma wai marrig wajahu yana durmaza fuskar sa yanda ibn tabiya yake akan kasa din nan shi kuma yana akan takalmin manzan Allah ya cudanya cudanya sai da neman albarkan takalmin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wa dumu'ahu tasilu hawayensa kuma suna kwaranya zir yana kuka dan jin dadin ya sumbanci takalmin annabi ya goga a fuskar sa kai haka kake haka kake kai kai sai fara wani faɗin wasu baitoci falau kila lil majnun layla wa waslaha turidu am ad-dunya wa ma fi dawayaha laqala gubarun min turabin aliha ahabbu ila nafsi wa ashfali balwaha yace da majnun layla za a tambaye shi shin turidu abinda kake so duniya ne ko kuma saduwa da laila wa ma fi dawayaha ko duniya kake so da abinda ke cikinta laƙala ya ce da majnun laila zai ce gubarun min turabin aliha ƙuran takalmin laila ne din nan a habbu ila namsi ya fi mun daɗi ya fi suwa gare ni wa asfali balwaha ya fi warkar da fitunan da ke cikin zuciya na abin da yake nufi ƙuran takalmin manzan Allah ya ce da za a tambaye shi duniya da abin da ke cikinta zai zaɓi ya sheki ƙuran takalmin annabi ya faɗi mutu kawai ya gode da wannan ya Allah ka ba mu irin wannan soyayyar ka ƙara mana muna da irin shi ka ninka mana ka sa mu ji in mun sheki ƙuran takalma annabi kai burin mu ya ƙare ko mu sheka din Allah ka hada mu da annabi Muhammad ka ƙara mana san manzo Allah ka tsare mu da hauragiya da hauma hawa irin wa'annan ƙarere Allah ka tsare mu da shi shi ma Allah shirye shi Allah ya gyara zuciyarsa Allah ya taimake shi ya daina irin wa'annan kirkiran maganganun da babu su mu ma Allah subhanahu ta'ala ka tsare mu da fada irin wannan zamiya da wannan tuntubi kuma nasihan mu zuwa ga shi gadan kaya Allah subhanahu ta'ala ya girmama ka da ka musulmi ya girmama ka da yayi ka wanda ake wa kallon malami to kai kokari ka sifantu da sifar gaskiya babu abin da yake kusanta mutum da Allah kamar yin gaskiya ba abin da ke kusanta mutum da manzan Allah kamar gaskiya da adalci to ko da ba za ka yi gaskiya ba ka yi adalci ma wanda kake tare da su ƙaryar ma an za ka kirkira to ka kirkira ƙaryar da ba za ta zamto maka bulala tsakaninka da wanda kai wa ƙarya ba sai ta zamto maka neman afuwa ne tsakaninka da Allah kawai maɗaukacin sarki Allah ka yafe mana Allah ka samu cika da imani kuma insha Allah za mu ci da karatun mu kamar yadda muka saba subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik